This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. kasar sabiya ta kama manya-manyan jami'an gwamnatin kasar tsoffi da ma waɗanda ke cikin gwamnatin har su tamanin waɗanda yawancin su 'yan jam'iyyar adawa ne ta ce makasudin kame su ko shine ana tuhuma su da rudi ciki da kuɗin gwamnati da amfani da ƙarfi fiye da kima sai kuma halatta kuɗaɗen haramun da yake wa taron manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na kasar nebosa stefanovic ya ce ɗaukacin waɗanda aka kamen an same su da laifuka ne daban-daban har ashirin waɗanda ke nasaba da cin hanci da rashawa abinda ya ci hakan ya sa ƙasar hasaran kuɗi har kwatankwacin dala amurka miliyan ɗari ya ce gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne domin hana ci gaba da ayyukan cin hanci da rashawa a cikin ƙasar musamman a harkokin gwamnati ya ce dukkan waɗanda aka tsare ana da ƙwaƙwaran shaidar cewa sun aikata ayyukan ashe ne tun daga shekarar hudu kawo yau stefanovic ya ce yanzu haka 'yan sanda na nan na farautan wasu biyar da suka arce kano wasu 39 suna nan suna fuskantar bincike yanzu haka dai ministan na cikin gida ya bayyana sunayen waɗanda ake tsare da su da kuma laifin da ake tuhumar su da aikatawa wasu da ake tuhumar 'yan tawayen musulmai ne sun kai wa wani ƙauyen krista hari a kudancin philippines kuma mutane goma sha hudu ne suka rasu sakamakon wannan harin mahukuntan kasan sun faɗa jiya asabar cewa wasu 'yan ƙauye mabiya addinin krista su tara ne waɗannan maharan suka halbe waɗannan mara masu na bangasamoro islamic fighters su ma ba su sha daɗi ba a hannun jami'an sojan gwamnatin ƙasar domin ko an kashe biyar daga cikinsu duk da wannan duk wannan yana faruwa ne a ranakun gobe bikin kirismeti da ma ranar kirismetin mai magana da yawun ɗaya daga cikin rungundumomin sojan ƙasar captain john bitlinge ya ce an yi ba ta kashi ne a yayin da waɗannan ƙungiyar a sassa uku daban-daban a cikin ƙasar ya ce an kiyasta 'yan tawayen sun kai akalla su 200 a hare-hare har takwas a sassan a sassa uku a cikin kwanaki biyun da suka kai wannan harin ya ce tun farko sun samu labarin cewa za su kai wannan harin musamman a gare su jami'an tsaro shi yasa suka kwana cikin shiri kuma ba don haka ba daɓannin da za su yi da ya wuce na wanda suka yi a halin yanzu ƙungiyar isil ta fitar da wani sako daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular ta ƙungiyar na nan daram duk da harin da jiragen sama na yaƙi na ƙasar rasha da kuma wanda amurka ke jagoranci zuwa kai mata ta ce bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba saƙon ya ci gaba da cewa nasara na tare da wanda ke bautawa allah ya ce suna faɗa wa duniya cewa ƙungiyarsu tana nan daram kuma da zaran yaƙin da suke yi yake ƙara zafafa kuma suke ƙara samun nasara duka wannan dai yana cikin jawabin da shi abubakar albagdadi ya yi ne cikin rakoda aka naɗi muryarsa to sai dai bayanin da ke cikin rakodin mai tsawon mintuna 24 da ke ɗauke da wannan bayanin kawo yanzu ba a hakikance sai hancinsa ba hawa kuma sakon yana sukan lamirin ƙasar saudi arabia mai wanda ya ce yana haɗa kai da ƙasashen larabawa domin a yaƙe shi sakon ya ci gaba da cewa inda yaƙi na musulunci ne ƙasar saudiya da ta nisanta kanta da haɗa kai da yahudawa kuma da ta mayar da hankali wajen ganin ta yaƙi isra'ila domin kwato wa falastinawa 'yancinsu kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa ya ce har wa yau a cikin saƙon mai magana ya kira da 'yan saudiya da su yi bore kana ya alkawarin kaiwa isra'ila hari saƙon ya ce yana kira ga 'yan ƙasar saudiya da su miƙe tsaye domin yaƙi da gwamnatin ƙasar mai cin zalin 'ya'yanta kana su rama abin da ake wa 'yan uwansu a syria iraq da kuma yemen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an ba da agajin gaggawa sun ce akalla mutane da yawan su kai dubu ɗari da hamsin ne da ke bakin iyakar paraguay uruguay brazil da argentina suka tsere suka bar gidajensu sakamakon wata matsanancin ambaliya rahotanni daga yankin paraguay ya ce akalla mutane dubu casa'in ne a kwashe daga babban birnin kasar ajiya da yamma waɗanda da yawansu suna zaune ne a gidajen kwatankwacin na 'yan allazi wahidun kuma ga su kusa da rafin paraguay ɗin yanzu haka dai shugaban ƙasar na paraguay horatius katz ya ayyana dokar ta ɓaci a babban birnin ƙasar da ma sauran wasu gundumomin yayin da wasu jami'an gwamnati ke sintiri ta jirgin sama mai saukar ungulu domin gane wa idanunsu yadda al'amuran ke gudana sai dai har yanzu har da zuwa yammacin jiya asabar ɗin ba rahoton rasa rai ko da guda ɗaya kamfanin dillancin labarai na argentina ya ce ita ma kasar mutane da yawan su ya kai dubu ashirin ne a arewa maso gabashin kasan suka bar gidajensu yayin da uruguay ta ce mutane da yawan su ya kai dubu tara ne tilas suka bar gidajensu domin gudun wannan ambaliyar ita ko brazil a kudu maso gabashin kasar mutane dubu bakwai ne a kwashe kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito. ziyarar prime minister india narendra modi zuwa kasar afghanistan da pakistan cikin satin da ya gabata ana iya cewa kasashen uku sun dumfari hanyar kulla kyakkyawan zamantakewa tsakanin su sa'ilin da ya isa kabul ranar juma'a da ta gabata modi ya kaddamar da azar tubalin harsashen ginin dakin majalisar kasar ta afghanistan wadda ta bada kwangilansa a kan dala amurka miliyan 90 a wajen bikin azar sashen modi ya alkawarin cewa kasar india za a taimaka wa ƙasar afghanistan Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙwararru masu kallon harkokin ilimi a Najeriya suna bayyana ƙwarin gwiwa kan irin matakai game da ilmi da gwamnatoci a matakai daban-daban a faɗin ƙasar suka bayyana a kasafin kuɗinsu na baɗi. Misali, shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayya tana shirin za ta ɗauki malamai rabin miliyan domin makarantun firamare, kuma kusan sashen ilmi shi ne ya samu kaso mafi tsoka a kasafin kuɗi da ya gabatar ranar Talata da ta gabata. Haka na bangaren jihohi gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana niyyar keɓe wasu yankuna ko kuma ɗaukan wasu matakai na kyautatawa malamai. Za mu bi samun waɗannan rahotanni da zarar mun samu ƙarin bayani za mu kawo musu. Har gobe ilmin ƙiyama ce shine a baya ainun a arewacin Najeriya, kuma banda batun talauci jahilci wadda ake dangantawa da addinin Islama yana daga cikin wasu dalilai da suke daƙushe ilmin ƙiyama ce a yankin. Saboda haka ne ma limamin masallacin Juma'a ka zaure cikin jihar Jigawa Imam Shehu Bala a huɗubarsa ta baba nan yi magana kan muhimmancin ilimi. Zaraddin Sani Huntuwa ya halarci sallar Juma'ar. Bayan Allah mu sani dukkan abin da ya shafi ilimi ko za a yi magana ilimi wannan shi ne farkon abin da aka fara magana a kan ilimi. tun da aka umarci manzan Allah ya yi karatu shi ya zama wajibi da ni da kai da ita da mu gaba mu nemi ilimi. Ilimi muhimmi ne a rayuwa. Shi kuma manzan Allah ya ce mana shi ilimi wajibi ne da ni da kai da ita da su gaba to ashe ba wai sai gwamnati ta zo ta ce me muhimmancin ilimi ba mu je mu nemi ilimi a matsayin ka na musulmi karantarwa da manzon Allah yi mana ita ya kamata mu ba muhimmanci mu aiki da ita to sai ake ta maganar wasu matsaloli na ilimi to sai mu koma mu gani ita gwamnati da kuma al'umma menene haƙƙin su a cikin waɗannan abubuwa da gwamnati da talakawan da mazan da matan dukkan kiwon nan a kansu yake gaba ɗaya kowa yana da abu abin da zai yi a cikin wannan abin tunda manzo Allah ne ce dukkan mu makiyaya ne akan abin da aka ba mu kiwo ga gwamnati an su taimaka mata ta hanyoyi da dama taimakon alhamdulillah duka abubuwan na a tsari ita gwamnati tana kokarin gina makarantu tana kokarin nemo malaman makaranta da ba su kayan aiki to mu kuma talakawa abin da ya kamace mu mu yi a nan shine mu sa ido abubuwa guda biyu sa ido ana karatun akwai malaman mi mu suke amfana akan abin da aka gina don su amfane shi idan akwai abin taimaka taimakawa na ajihu a makarantu ana samun karancin cakar da za a koyar da ɗalibai ba laifi ba ne ka taimaka ki taimaka mu taimaka a bada cakar nan don a koyar da ƴaƴanmu ne ba laifi ba ne kujera ta karye ni makeri ne in je in gyara don su samu ilimi wannan haƙƙi ne a kanmu kuma alhamdulillahi ga kwamiti da aka yi a makarantunmu na sbmc a kowane mataki matakin secondary school da primary in zan iya tunawa kuma ina da kyakkyawan zaton har yanzu waɗannan sbmc NBMC kwamiti suna nan. To su ne iyayen da za su kalli makarantar su kuma jawo waɗanda za su taimaka a taimaka wa makarantar don a yi wani abu. Abin da yasa na so ko nake so in yi bayani domin da ya kamata in fito da wata magana a nan shine. Mu ɗauki ilimin mata da yawan mu kullum magana ilimin maza muke yi muna mantawa da magana ilimin mata. Ko batun an ce ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umman. Saboda haka iyayenmu da ke wannan guri na farko ina so in zaburar da mu mu fahimci irin gudunmawar da za mu bayar wajen taimakawa ilimi musamman ilimin mata mun sani ana samun karancin mata a asibitoci wanda addinin mu bai tabbatar cewa a ce namiji shi zai duba mace ba sai dai inda lalura to tunda ya'yanmu mata suna ilimi to wace gudunmawa za mu bayar wajen harkar ilimin mu mata wani alkawari za ta yi mana wajen tallafawa idan mun turo ‘ya'yanmu karatu musamman ‘ya'yanmu mata. Domin abin da ya fi cancanta abin da muke da karanci a nan shine ilimin mata. da haka mu fahimci abin da tun ga wuka ga nama. Haka bayan Allah zan takaita a nan muna roƙon Allah ya amfanar da mu ya zama shine mafitar da za mu samu a yi maganin taɓarɓarewar ilimi a wannan jiha tamu a wannan masarauta tamu. Allah ya kowa albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga jihar Kaduna kuma shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa reshen jihar Malam Haruna Danjuma ya kira ga gwamnan jihar Malam Nasir Erufa'i ya aiwatar da shirin gwamnatinsa na ware wa sashen ilimi kaso mafi tsoka. Yin haka in ji Malam Haruna zai magance matsaloli da ake fuskanta ta fuskar ilimi waɗanda sakacin da aka yi a baya suka jawo su. Haka zalika, ɗaukan matakan in ji shi za su magance matsaloli da ake fuskanta a wasu sassan ma, kamar yadda ya ga wakilin sashen Hausa Iliya Kure. kasan ilimi shi kogi ne kuma ilimi abu ne wanda ake cewa ah, ba baka mashi shirya abin da bature ke cewa short term plan ko ah, ah, medium term plan dole za ka tafi long term plan ne idan ka sa trillion. nawa ne a ilimi yanzu ba za ka ga sakamakon shi yanzu ba eh, watakila sai ma nasu da rufa ya gama zamanin shi sannan za a ga irin aikin sakamakon aikin da ya akan yayan da ke karatu yanzu kamar yadda na faɗa shi ne yau eh, eh, duk wannan hidima ni har na mamakin na ma nasu da rufa tun da ya fara wannan na mamaki to malam Allah nan ina ya samu wannan kuɗi haka ya zai yi da harkan ilimi domin idan malam Nasiru yar ya yi nasarar gamawa da gwamnatin nan ko zango na farko ko kuma Allah kaddara zai zango na biyu in ya samu gama diye hidima da kudin jihar Kaduna akan ilimi to yayi nasara misali kenan ka dai san ce akwai bangaren gona akwai bangaren lafiya akwai bangaren riko. to idan ya tsaya da kudin gwamnati ya taimake mu a jihar Kaduna diye wada kudaden nan in ya ware kudin albashi ya ware duk wani kudi ya zuba ma ilimi ka gane to wallahi mun yi nasara saboda duk kasan da ba ta da ilimi ba ta ci gaba saboda idan ya tsaya a jihar Kaduna ya yi mu jihar Kaduna hidima da kuɗin jihar Kaduna ka fahimta mm. to jihar kaduna ta gyaru gyaruwan da yake bai sa kwabo a wajen ilimi ba amin bai uh, gona ba bai sa kwabo a wajen harkar lafiya ba ilimin nan an gyara shi to lafiya ta gyaru harkan gona ya gyaru harkan ayyuka komi ma ya gyaru in dai an gyara ilimi amma da zai kwashi kuɗin nan gaba ɗaya ya dinga zuba ma lafiya ya dinga zuba ma gona ya dinga zuba ma wani abu ya gyara ilimi to ciwon da yake so ya kauda ba zai kawar ba saboda jahilci zai dinga haifar da wasu wuta. noman da yake so ya samar da abinci abincin ba zai ciwo ba ga wanda ya noma shi domin rashin ilimi zai aikinsa don eh, abin da ke faruwa yanzu a sakamakon sakaci da aka yi da ilimi ne yasa yanzu ake samun yan sahara suka ake samun yan shaye-shaye ake samun yan boko haram ake samun duk rashin ilimin nan ne ka fahimta me yasa baka da yan boko haram a america me yasa baka da yan boko haram a saudi arabia me yasa baka da boko haram a su china da sauransu nan ai su sun fuskanci ilimi sun san muhimmanci ilimi amma mu a najeriya tun daga lokacin da aka bature ake ce mishi zaki ya zo ya ba da ilimin manyan mu suka gabata suka samu ilimin sannan suka yi nasu bakin kokarinsu sannan 'yan siyasa 'yan baya suka zo sai suna tunanin daga su sai a juhun sai a juhun yayan su na matansu to daga lokacin ne ilimi ya samu kan cikin hawala daga lokacin ne kasar gaba daya ta samu kanta cikin fitinar da yake ne muke ciki yanzu muna fata Allah ya to ku iyaye wani gudunmawa kuke bayarwa don gani an samu ci gaba a harkar wannan ilimin ai gudummawan da ya kamata mu bada shine aka same mu akan kokarin mu shine duk wani kira da aka yi na ganin cewa mu ne ma muke roƙo a ba mu dama mu bada gudunmawa mu ta yaya za mu bada gudunmawa shine an ce in mu sa yaya a makaranta Allah ya mana ba ta samu yaya mun sa yaya a makaranta sannan tsarin mulkin mu na fiti ya gaya mana kwararre za ka kare ka ɗanka ka gane to ta wannan za mu tsaya mu tarurruka da iyaye mu gaya musu muhimmancin ilimi mu gaya musu abin za su yi mu ilimi kaga da kamar da kada ce muke da hakkin yi ma 'ya'yan mu sutura muke da hakkin kula da 'yan lafiya 'ya'yan mu muke da hakkin ba su abincin za su ci muke da hakkin mu sa su a gaba mu kai makaranta in sun dawo mu dawo da su wanda zai iya zuwa mu tabbatar ya bar gida zuwa makaranta in ya dawo mu bincike shi wa'annan kaɗan daga cikin aikin iyaye kenan idan ba lafiya ka kula da lafiyarsa ka tabbatar cewa yana da damar neman ilimin nan ka tabbatar cewa ka samu dangantaka mai kyau tsakaninka da malamin da ke bada ilimi ka tabbatar cewa idan malami ya kuka akwai inda hannun malami ba zai kai ba duk da hakinsa ne to mu iyaye kungiyar iyaye da malamai za mu je mu samu gwamna mu gaya masa ga matsalar mu fa ga abin da ya kamata mu yi fa muna neman ka taimake mu malaman nan sun yi kaɗan malaman nan wasu ba sa aikin su malaman nan a suna aikin su amma ba aiki ana tawaye musu hakkin su to kaɗan daga cikin aikin ƙungiyar iyaye da malamai kenan. Gwamnatin jihar Jigawa ta bakin mataimakin gwamna barista Ibrahim Hassan Hadeja ya yi kira ga al'umma su hada karfi da karfe da gwamnati wajen magance matsalolin da harkokin ilimi suke fuskanta. Barista Hadeja wadda ya yi wannan kira a hira da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Kori ya ce gwamnatin za ta ɗauki ƙarin malamai a cikin sabuwar shekara da za a shiga da kuma jajircewan gwamnatin wajen tunkara matsaloli da ke fuskantar sashen ilimi. Wato change agenda shine a mujibi tsarin ilimi gaba ɗaya na jihar Jigawa kuma mu koma a cikin mutane an yi zama a ɗaiɗaiɗaya guda biyar abinda ake ce ma town hall meeting a zauna da mutanen gari da iyayen yara da shugabannin gargajiya mu gaya musu binciken da muka gano a harkar ilimi kuma mu nemi shawararsu mu kuma kawo tsarin da muke ganin za mu haɗa wato ƙarfi da su a kawo gyara saboda abin babu yadda za a yi ce an bar ma gwamnati ita kadai a yadda muka fuskanci al'amarin. Ka ce kun yi bincike me kuka gano a yanayin ilimin jigawa? Wato abin da aka binciko shine ba duk kuɗin da ake kashewa a da akwai matsala a cikin wato tsarin structure na makarantu kansu rashin azuzuwa wato na musamman makarantun kwana akwai ajin da zaka je ka sayar da mutum 190 a ciki akwai makarantar kwana da zaka sayar da yara dubu uku to ba ma wannan bane a rikicin ta fannin malamai wato malaman kansu a yayin da aka gano mun fahimci cewa dole ne su kansu a yi musu training dole ne a dan kara musu iya ilimi na koyarwa kuma sannan a nemi ƙarin malamai sama da wajen a yadda muka kiyasce muna buƙatar malamai sama da dubu uku hmm. ko da yake a cikin kasafin kuɗi an yi za a fara ɗaukan ɗari bakwai a shekara ta farko hmm. idan aka ce ilimi wa excellency abu ne mai faɗi kuma ka ce kun yi bincike kuma kun zazzauna kun tattauna da masu ruwa da tsaki Um, ta ina za ku fara ne idan aka ce akwai abin da ake cewa primary da secondary da kuma tertiary education ta ina za ku fara matsalar tana a yanda muka gane akwai matsala ko ina amma matsalar farko da za ka fara ne ka faro daga ƙasa uh, primary muna da karancin malaman da suke koyar da turanci tsarin ilimi a najeriya jarabawa ake yi jarabawa nan da turanci za a maka saboda haka in baka da turai baka iya turanci ba duk kwazanka duk hazakarka bayan da za a kashi jarabawa kuma tsarin najeriya in shekara ashirin za ka yi kana karatu wannan jarabawa karshen idan baka ci ba da kai da wanda bai je makaranta ba duk wasu ɗaya so da dole ne a faro abin daga ƙasa na farko dai mun yi tunanin ta yin da ba mu da malamai ta ya za a yi wato ba za a ci ba zai yi a ce gwamnati ta kwashi malamai sun cike gibin da makatarda ba to amma akwai tsari na urori na zamani wanda malami ɗaya idan ka ɗauko shi kwakwaran malami yana iya koyar da azuzuwa 20 zuwa 30 a lokaci ɗaya wannan akwai da abin zai yi wahala saboda sai ka shiga karkara ka kafa wato na'urori na sadarwa da sauransu amma yanzu duk inda ka ce akwai waya za ka ɗaga waya gsm ta yi to kana iya sa na'urar da mutum zai zauna a dutse ya kunna na'ura ya koya ma yara darasi a makarantu kala-kala to wannan yana cikin abubuwan da muka fara akwai tablet da aka saya dubu bakwai aka raba ma yara kuma yanzu haka ana nan an tara su lokacin hutun nan da malaman da yaran ana musu bita kan amfani da wannan abubuwan muna ganin wannan hanya ce wanda cikin lokaci kankani watakila za mu iya fara kawo gyara a inda aka samu gibi kayan magana kyautar sha'anin ilimi a matakin firamare tunda shine tushe yaya batun walwalar malamai a walwalar malamai ya muna ganin malamai musamman a jihar jigawa ba su da matsala maganar walwala a matsalar da nake gaya maka shine yau in ka jibi ilimi kasafin kuɗinmu na shekara mai zuwa wajen kashi 32 na abin gaba ɗaya akan harkar ilimin zirfi ana kashe makudan kuɗi ina ba da misali yanzu ka ware naira biliyan 40 ka kashe a fannin ilimi ka biya kuɗin a ciki akwai albashin malamai da alawansu da sauransu akwai kuɗin makaranta akwai mai sai ka tashi ka samu yara dubu goma sha takwas suka yi jarabawa sai aka ce a dubu goma sha takwas nan banda kwaya ishirin ba wanda suka ci jarabawar da har za su iya shiga jami'a ba tare da musu wani tallafi ba kaga wannan akwai abin akasi in bature zai dauka abai ce ba akwai abin da za ka yi acid test sai ya ɗauki wannan mutum goma sha takwas ko ishirin ya raba su da mannan biliyan arba'in ɗin sai ya gaya maka ai kowane yaro in dai za ka ɗauki zunzurutun cin jarabawa ne ka kashe masa sama da miliyan ɗari hudu ko ɗari shida to abin ta abin takaicin kenan ga a jami'ar jihar jigawa ta silalami da da ake cewa da silalami da university wai wanda tanadi kuka yi mata ne ta da jaririya ce eto eh akwai tanadi na musamman da aka mata a 2016 budget din makasafin kuɗi mun ware mata kuɗi kamar biliyan uku saboda mu karasa wasu ayyuka da muka da an fara kamar wurin kwanan yara guda uku kamar gidan vice chancellor shi shugaban makaranta da kuma titina da drainage da kuma haɗa wuta a da har yanzu university din a janareta take aiki ba a ja wuta ya kawo ba a cikin wannan shekarar da zamu shiga muna so mu tabbatar cewa duk wannan ayyukan an kammala su kuma a cikin shekarar da zamu shiga akwai faculty na harkar noma wanda za a bude tun da jigawa kasar noma ce kuma akwai tsari da muka ɗauko in aka gama specialist hospital wanda za a yi a nan yankin to za a haɗa da shi mu yi kokari mu buɗe faculty wato na koyar da a karatun likitanci a cikin university din don haka ba karamin abin nan tunda university din mu ce ta jihar Jigawa kaga muna da damar da za ce duk inda muke da gibi a wani wuri na harkar jiha to muna iya zuwa mu ce mu ga inda muke son a maida mana hankali a cikin university din me sakonka a karshe ga mutanen Jigawa musamman abin ta fuskar ilimi ta fuskar ilimi dole ne kowa ya tashi tsaye gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ta ce za ta ɗauki nauyin ilimi ba mun ba da misali a zaman da muka yau da safe akwai a parent teacher association wato kungiya ta iyaye da malamai na makarantun nan akwai tsofaffin ɗalibai da suka gama makarantun nan dole sai an haɗa kai zan baka misali in ka ke makaranta kamar barewa college ka ɗauki makaranta kamar rumfa kamar kefi tsofin ɗalibai da suka fita shekara 20 shekara 30 saboda kishin makaranta sai ga sun haɗa kansu suna wasu ayyuka suna taimaka ma gwamnati sai su gina ma azuzuwa sai su gina maka bohol na ruwa to dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe duk abin da zaka kashe a harkar ilimi idan ba ka samu tallafi ba to ina ganin sai a samu matsala shi yasa muka zagaya mu fahimtar da mutane kuma kiran da muke mutane kenan a zo a haɗa karfi da karfe a da harkar ilimi a jihar Jigawa. Barka da a takaice a dunkule me burin ku a bangaren ilimi kafin shekara hudun nan nawa a dunku? Kafin shekara hudun nan muna son mu rage wato iya yaran da ba sa ma zuwa makaranta wanda mun kiyasce za su kai kamar dubu ɗari bakwai. a cikin wannan abin da muke so mu yi muna son mu haɗa gwiwa da makarantu masu zaman kansu wanda a ce private schools za su zo jigawa za a ba su fili za su gina makaranta kuma za mu yi yajjejeniya da su mu ba su wani adadi na 'yan makaranta mu biya ba wai biya irin na gwamnati ba duk abin da private person zai biya za mu ware mu biya ma yaran mu wanda suka yi jarabawa suka ci wannan jarabawa muna ganin shine damar da za mu samu wato kaman abin da ake cewa public private partnership kenan mu haɗa gwiwa da su domin mu samu ilimi yau abin da kai ci kamar yadda nake baka misali a ce gaba ɗaya jihar jigawa sai ga an yi jarabawa mutum dubu goma sha takwas ko dubu ishirin ka samu mutum ishirin sai ka je ka da makaranta a kudu yaran su na karshe na na aji na karshe mutum 120 sun yi jarabawa gaba 120 ɗin nan ba wanda ya faɗi to kaga idan ba mun koyi abin da suke yi ba ina ganin za a yi ta ci gaba ana ci baya ne kawai mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa fi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa wadatuwa ta Masu da haka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan kuma a wannan shekara. Sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Kasar Sabiya ta kame mayan manyan jami'an gwamnati tsoffi da ma waɗanda ke cikin gwamnati a halin yanzu har su tamanin waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar adawa ne da ce makasudin kame su ko shine ana tuhumar su da rubuta ciki da kuɗin gwamnati da amfani da ƙarfin mulki fiye da kima sai kuma halatta kuɗaɗen haramun da yake wa manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na ƙasar nebosa stefanovic ya ce ɗaukacin waɗanda aka kame an same su da laifuka ne daban-daban har ashirin wanda ke nasaba da cin hanci da rashawa abin da ya ce hakan ya sa kasar hasaran kuɗi har kwacin dala amurka miliyan ɗari. wasu da ake tuhuman 'yan tawayen musulmai ne sun kai wa wani ƙauyen kirista hari a kudancin philippines kuma mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin mahukuntan kasar sun faɗa jiya asabar cewa 'yan ƙauye mabiya addinin kirista ne su tara waɗannan maharan suka halbe waɗannan maharan masu na bangasurmoro islamic fighters su ma ba sha daɗi ba a hannun jami'an sojan gwamnatin ƙasar domin ko an kashe biyar daga cikinsu ƙungiyar isil ta fitar da wani saƙo daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular su ta ƙungiyar tana nan daram duk da harin da jiragen saman yaƙi na ƙasar rasha da na amurka ke wa jagoranci su kai mata ta ce bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.